بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bismillah ta zo akwai mai musulunta za ta gabata insha Allah yawa ya yi na kina so ki musulunta ko mace ce to tambaya tana so ta musulunta daga ina ke ocean state na to ka gaya mata musulunci in an shiga ba a fita sannan akwai dokoki da Allah ya shimfiɗa wanda yake ana bin su sai da za ka amsa da ce la ilaha illallah da ce Muhammad rasulullah zama musulma kamar kowa za ta ci gaba da yin sallah da azumi sannan akwai wanka da za a yanzu ba za ta ci komai ba sai an kira sallah kuma daga gobe za su ci gaba da yin azumi kamar kowa menene sunanta a ga mai sunanta eh, fayi fayi eh. so tana so ta ci gaba da biyanin wannan suna ci gaba da aka wannan suna ko tana so a canza mata suna so wani suna take so 对，的再爱一下。 to yanzu ba ta da matsala da dangin ta ko tana su za ta koma wurin su ko za ta wani za ta zauna na ce eh. to insha Allah eh, insha Allah za mu ga abin da za wannan wani abu ne wanda ya kamata mu fashi da kuka saboda mun karanto wata aya a baya wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun kaga dai mutane ne irin mu amma yaran mu ba mu fahimtar shi shi ma wanda ke saurare ta rediyo zai ji rediyo yayi dip yare ne ya koma yaren ne. to kaga wannan wato aya ce ga dukkanin ba ma musulmi har wanda ba musulmin ba saboda kai yanzu inda za ka ci karo da shi ba ta yadda za a yi kubanci juna ba za ku sai dai kila ya rubuta in ya iya karatu kai maka rubuta to amma yanzu kaga aya ce babba yanzu nan an ce to sunanki aisha yaya aka yi ta gane sunanta aisha mu dai mun ce a samata aisha amma ba mu sai da za mu karfi da ita ba wannan darasi ne babba eh Allah ya sa mu gama lafiya to abin nan yau azumi yana goma ne ko a da waje hudu da daidai da ashirin da shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma muna nan a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da kafin jarra babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azukuwe a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta hamsin daidai wato abin nan mushrikan shawa har kullum suna neman musiba ta sauka suna fatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sauka musu da musiba Allah subhanahu wata'ala sai tambaye su to idan azabar da kuke nema ta sauka da daddare ko kuma ta sauka da rana menene abinda mujrimai suke mahangarin saukansa anan ne muka kwana a yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 51 a cikin wannan sura malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kuma idza ma waqa amantum bi shin kuna zaune ne har sai azabar ta sauka sannan za ku yi imani da Qur'ani al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun yanzu ne za ku yi imani bacin da kuna gaugawan azaban ta sauka ashe da wannan muke iya fahimta kamar yadda muka karanto a baya imani gida biyu ne akwai imani mai amfani akwai imanin da ba zai yi amfani ba imani mai amfani shine mutumin da ya imani da Allah subhanahu wata'ala ya bi Allah subhanahu wata'ala sannan ya mutu akan wannan imani imanin da ba zai yi amfani ba shine lokacin da mutum zai nemi an san musulunci lokacin da ya ga mutuwa ta same shi a wannan lokacin imani ba zai amfani ba Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin waɗannan ababe falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su a wannan yinin ba zai amfanar da su ba hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا متم بي الله سبحانه وتعالى bai bi annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya dace ya bisa ba sai da mutuwa ta zo masa hakan nan ya ce yanzu ya anshi imani wannan imanin Allah ba shi da bukatansa ba kuma zai yi amfani ba domin imani ne irin na fir'auna a lokacin da ya ga musiba ta taso قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min mufsidin yanzu ne zaka ce ka an shi imani bacin da kana ɗaya daga cikin maɓannata ashe kenan kunga wato imani tuntuni akan yi sa ne tun nesa da ƙofa. kamar yadda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man sarrahu an yastajiba Allahu lahu du'aahu 'inda ash-shada'id wal kurab don mutumin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi addu'arsa a lokacin tsanani da baƙin ciki falyuktir du'a a firraka to ya yawaita addu'a a lokacin da yake cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali domin a lokacin da ka yawaita kiran Allah subhanahu wa ta'ala duniya tana kwance babu fitintino baka shiga cikin tsanani ba to a lokacin da ka fada cikin tsananin Allah subhanahu wata'ala zai anshi addu'arka zai baka muradunka zai kare ka daga abin da kake tsoro amma a lokacin da kai watsi da al'amuran Allah subhanahu wata'ala baka bi shi ba baka yadda yake so ba to lokacin da ka fada cikin tsanani Allah zai baka da halinka malaman tafsiri a wannan ayan sun tafi matafiya guda biyu imamul qurtubi rahimahullah yana cewa anan akwai abin da ake cewa ijazu has ko Ijazu bil has ma'ana wannan ya koma balaga kenan asalin maganan aurin sa yake cewa atamanuna idza nazala bikumul azab amantum bi za ku aminta a lokacin da azaba ta saukan maku sannan za ku yi imani sannan imamu tabari rahimahullah yace summa domin a larabci akwai summa akwai samma idan kace summa harafi ne wanda yake nuna haɗaka tsakanin abu na farko da na biyu amma idan ka ce samma ma'anan shi can kamar yadda ya zo a wurare da dama mutu'in samma amin wa iza ra'aita samma ra'aita fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah don haka imamu tabari yace ni a wurina sun ma'anan bi ma'ana samma ne bi ma'ana A idza ma waqa'a amantum bi shin a can ne idan azabar ta auku yanzu za ku zo ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ku yi imani da qur'ani al'an a yanzu ne za ku kira imani wa qad kuntum alhali kun kasance kuna gaggawan azabar ta sauka ashe kenan kun ga wato shi mutum mai hankali har kullum yakan bi Allah ne subhanahu wata'ala kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace sadaka ce Allah subhanahu wata'ala ya fi so yace sadakar da zaka yi kana da lafiya kana da wadata kana da kwadayin dukiya kana tsoron talauci kuma kana kwadayin ainihin dukiya sai ka dauki wannan dukiya ka bada sadaka saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala irin wannan sadaka Allah ya fi santa لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أما ألوكة دا يزمن شيوا كاي هرما ka haɗa kayanka sannan sai ka ɗauki wannan ka ba wancan ka ɗauki wannan ka ba to ka yi sadaka amma irin wannan sadaka Allah bai cika son ta ba to haka imani kai imani tun nesa da ƙofa tun ana zaman lafiya ana kwanci hankali kafin musibar ta auko saboda in ta auko a lokacin babu wanda zai sha sai wanda dama can ya kasance akan milla na. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم idan azabar ta sauka wanda zai halaka ya halaka summa sannan qila lil ladina zalamu sai a ce da waɗanda suka zalunci kansu zalunci anan yana ɗaukan ma'anin kafirci ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ce babba wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da ya karanto wannan aya الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صحابي sai hankalin su ya tashi Allah yana cewa subhanahu wataala waɗanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne suke da aminci ran alƙiyama sannan su ne shiryayyu a nan duniya sai su sahabbai suka damu suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yadhlim nafsa cikin mu wane ne wanda bai zalunci kansa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku kwantar da hankalinku abinda ake nufi da zalunci anan ba wai ni in zalunce ka ko kuma irin zaluncin da zaka min ba abin da ake nufi da shi anan wato shi ne shirka don haka sai a ce da waɗanda suka mutu suna shirka zuqu azabar kol ku ɗanɗani azaba tabbatacciya dawwamammiya wacce ba za ku fita daga cikinta ba hal to tujzaun shin wai za a sakan ya maku ne illa bima kuntum taksibun idan ba da abin da kuka kasance kuna aikatawa ba nan wato hal anan zahirin shi istifami ne amma a cikin balaga kharaja min ma'anahu al-haqiqi ila ma'anan akhar majazan ya fita daga ma'anansa na haƙiƙani ya koma wani ma'ana wato wanda yake na majazi asalinsa sa ma tujzauna illa bima kuntum taksibun ba za a sakan ya muku ba face da abinda kuka kasance kuna aikatawa don haka man ya'mal su'an yujza bih don mutumin da ya aikata mummuna zai koga mummuna din wanda ya aikata kyakkyawa zai ga kyakkyawa wala yazlimu rabbuka ahada malicinka subhanahu wata'ala ba zai zalunci wani mutum bara alqiyam don haka sai mu hattara kwarai mu nemi dacewan Allah subhanahu wata'ala tunda ya ɗaura mu akan tafarkin da yake idan ba irinka ba babu irin a duniya duk wani wanda baya kan tafarkin da kake a kansa a yau na bin Allah da bin manzon Allah su sallam to bai kai matsayinka ba a wurin Allah subhanahu wataala saboda duk abin da wani zai yi wanda ba kai ba ba shi da ladan aiki hasali idan wanda ba kai ba ya aiwatar da aiki misali yana ganin ya aikata aikin alkhairi to zai zo ran alkiyama Allah subhanahu wataala sai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura abinda duk wanda ba kai bai aiwatar za a gabatar sai a mai da shi kura abin hurewa ai yanzu misali kaga akwai daga cikin philanthropies irin na duniya zaka samu akwai mutumin America shine na farko duk inda yaji ana neman tallafi zai je ya bada duk inda gajiyayyu suke zai je ya bada saboda yana da ainihin wato ainihin ruhi irin wanda zai taimaka to amma Allah ya tsare Allah ka shirye shi zuwa ga musulunci idan da zai kare a irin wannan tafarki kaga yana taimako yana ba da kudi in billions ya ba da in millions na dola to amma idan da za a ce zai tafi a wannan tafarki bai zo tafarkin da kake a kansa ba to ba shi da wani abu a wurin Allah subhanahu wataala ashe ko kaga kai kana da tagomashi in zaka da guda daya Allah subhanahu wataala ce zai rubanya maka in za ka ba da guda goma zai rubanya maka man ja bil hasanati falahu ashru amsalha kuma duk sharadin an san aikin shine kalmomin nan guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha bayani wato mathematics a wurin mutane lissafin wurin mutane ya sha bamban da lissafin Allah subhanahu wataala kaga lissafin mutane idan kace 1 minus 1 zai baka nawa zai baka zero lissafin bature ko ko lissafin mutane amma lissafin Allah subhanahu wataala idan kace 1 minus 1 equal to 10 zai baka 10 saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in ka bada guda daya Allah subhanahu wataala sai baka goma amma mu lissafin mu ne in ka cire daya shikenan an samu ragowa to shi Allah ba haka bane don haka kuma sharadin wannan magana ita ce waɗannan kalmomi guda biyu duk abinda kai na alkhairi Allah subhanahu wata'ala zai ansa kuma ya gode wa wannan aiki naka domin ya kira kanshi ashako mai yawan godiya duk irin kankantan aiki da kai Allah subhanahu wata'ala yana son sa zai marabce sa sannan kuma ya sa maka albarka cikin sa amma duk wani abu da wani zai yi wanda ba kai ba to muna fata Allah ya mana tsari za a ce da su ku dandane azaba ta dawwama ba za a sakan ya maku ba sai da abinda da kuka kasance kuna aikatawa bayan an karanta musu wannan bayani an musu bayanin za a tashe su an musu bayanin za a sakanya musu da aikin su ran alkiyama to ba su gaji ba ga abin da suke tambaya na wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaqq ma antum bimu'jizin ire-iren waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala idan zai ba da martani yakan rantse da alƙiyama za ta tsayo domin a lokacin da suka ji waɗannan maganganu sai suka zo suka kewaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yastanbi'unaka a hu suna tambayanka suna neman bayani da labari a wurin wai shin maganganun nan da kake bamu labari gaskiya ne wannan magana ta cewa idan wane ya mutu za a tashe shi in an tashe sa za a sakanya masa da aikin sa i ka ce da su na'am e wa rabbi na rantse da mahalicci na wanda ya raya ni kuma shi zai kashe ni innahu lahaq tashin alkiyama gaskiya ne babu tantama a ciki to haka kuma can idan ka koma ƙasa za'amal ladina kafaru Allah yub'athu qul bala wa rabbi latub'atun kace da su eh na rantse da maliki na tashi alqiyama gaskiya ne za a tashi alqiyama za a nuna ma kowa aikin sa wama antum bi mu'jizin ko dinnan ba waɗanda za ku gagari Allah bane subhanahu wataala awalam yasiru fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum kowa? wama kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala filau. ard innahu kana aliman Kadira. babu wani abu wanda zai gagari Allah subhanahu wata'ala ba cikin sama ba ba cikin ƙasa ba a can kuma can sura ta biyu cikin Kur'ani wala ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-aliyyul azim kula da sama da kula da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu wannan ba wani abu ne wanda zai gagari Allah subhanahu wataala Allah masani ne mai girma ne ya girme ma waɗannan halittu gaba ɗaya. shi yasa ya tabbata a cikin Muslim rahimahullah inna Allah ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam Allah subhanahu baya bacci bai kuma kyautu ga Allah subhanahu wa ya bacci ba saboda duk abubuwan da suke faruwa gaba daya babu wani wanda za a ce wai ya gagari Allah babu shi Allah ya san da zamansa ya san aikinsa ya san yadda zai kare ya san makomansa ya san iyakansa bal asali kai yanzu kana dauke da rigar da baka san san da za a ansa ba an dauki kayan aro an dankawa amma baka san san da Allah subhanahu wataala zai buƙaci wannan kaya ba kaga babu kasawar da tafi wannan sannan babu kasawar da tafi a ce Allah subhanahu wataala ya gaya maka kai mamaci ne zaka mutu kowa ya san zaka mutu kuma kai ma ka san zaka mutu kuma idan mutuwar ta zo ba inda kai saka tafi babu kasa da ta wuce wannan to idan mutum ya gane wannan ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan babu ta inda zaka shiga saboda sama ta wace ce kasar ma kuma ta wace ce halittan da ke ciki nawa ne ne to ina zaka gudu kaje babu inda zaka gudu don haka an ka gane wannan babu abin da ya kamace ka sai dai ka bi Allah subhanahu ta'ala. akwai wani misali da na taba bugawa a cikin karatuttukanmu da muke yi na yau da kullum nake cewa kamar rago ne na layya wanda ka siyo zaka ajiye koko ka siyo shi ka ajiye saboda layya sallah misali tana saura kwana goma ka siyo ragonka kana ba shi dusa kana ciyar da shi harawa to idan aka ce an wayi gari a ƙidayar sallah misali za ta rage saura kwana nawa kwana tara to ragon nan kana masa kallo misali idan aka ce za a yi sallah ne misali a ce ran juma'a misali sai aka wayi gari yanzu an wayi gari kana dai kallon wannan rago misali yau ajalinsa saura kwana nawa kwana tara sai aka sake samun gari ya waye kana kallonsa wanda ajalinsa saura kwana nawa takwas gari ya sake wayewa kana kallonsa ajalinsa saura kwana nawa to har a wayi garin da za a ce yau sallah ta yi kai ka tabbata yau ragon nan za a yanka shi ina zai gude ji to haka haka dan adam yake aure Allah subhanahu wataala kwanakinka watanninka shekarunka a kidaye suke a lissafe a wurin Allah subhanahu wataala bal hasali kai ne makawo ma baka san ma ina zaka ba amma Allah da yayi ka subhanahu wa ta'ala ya san cewa yanzu ga iyakarka ga inda za ka kullum kana daɗa tunkuduwa ne zuwa ga ƙabarinka. kana daɗa nisa ga duniya kana daɗa kusantan ajalinka kana daɗa kusantan Allah subhanahu Ta'ala. to ana nan ana ta tafiya kana ta cinye kwanukan ana nan ana ta tafiya kwanukan suna karewa sai a waye gari kawai kai ka tabbata ka tabbata wani ƙarfi ne zai tursasa ka har ma ka dinga barin wasiya sai ka tafi sai a ce Allahu akbar ashe wane ya ji a jikinsa ko kuma an nuna masa sai da ya dinga jaddadawa ya dinga bayani ashe mutuwa lokacin saura kwana kaza ba haka yake faruwa ba to wa ma antum bi mu'jizin ku innan duk in kun ga dama ku bi Allah subhanahu wata'ala idan kun ga dama ku yi bore ba za ku gagari Allah ba subhanahu wata'ala na'am ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون to ran alkiyama duk irin bayanin da za a yi maka sai dai kaje ka gani saboda wato kamar yadda masu hikima suke fa ma ra'in kaman sami'a wanda ya gani bai yi kama da wanda ya ji ba Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin alkiyama a wurare da dama shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin sunan da wasu wurare aka kalle shi aka ce shifta ya rasulullah girma ya kama ka furfura ta keto maka yace shayyabatni hudun wa akawatuha ai suratu hudu ne da ƴan uwanta ita ce ta maida ni dattijo misali furfura yake to ba wai saboda shekaru bane ba furfuran wahala bace a'a saboda tsananin fargaba da zulumi da tararrabin abinda zamu tadda ne gaban Allah wato tashin alqiyama kenan kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullun yana zama cikin shiri wato ainihin koda ta kwana saboda ya san Allah subhanahu wataala ya bashi labari ya kuma san yadda za a yi don haka sai Allah ya ce walau anna li nafsin zalamat ma fil ardi bi kai da ka ce wata rai wanda ta zalunci kanta ta mutu akan kafirci idan da za ta mallaki dukkanin abin da ke doran duniya gaba ɗaya, da za ta bada domin ta fanshi kanta shine Allah subhanahu ta'ala ke cewa can ƙasa in ka gangara yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha halaba. kafiri zai zo ran alqiyama idan da Allah subhanahu wata'ala zai bashi dama yace ka kawo ƴaƴayenka zai bada kawo matanka zai bada kawo abinda ka tara zai bada kawo abokananka zai bada saboda shi kadai ya samu ya tsira daga azabar Allah subhanahu wata'ala to sai ka tambaye kanka wannan ko wace irin azaba ce Allah kuma ya tattare ta ne ga dan adam da mutane shi yasa a wasu wurare can Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani lil ladina stajabu li rabbihimul husna wal ladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadat bi da inda za su sami abin da ke doran sama da ƙasa a ce dukiyarsa ce kawai kada Allah subhanahu wata'ala ya azabta shi ya bada dukiya da kafiri zai bayar gaban Allah na alƙiyama a can sama in ka koma Allah subhanahu wataala na cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftara bi idan da duk dukiyarsa gaba daya abinda ke duniya ka duba kaga ko akwai kasashe masu yawa a duniya a ce duk kasashen nan zinari ne kafiri ne yake da mulkin wannan zinari gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya nemi ya miƙa zinarin gaba ɗaya saboda shi ya kuɓuta daga azabar Allah da yi. amma ba haka ba zai yiwu ba saboda lokaci ya riga ya ƙure haka a cikin suratul ma'ida idan ka koma Allah subhanahu wataala yayi wannan bayani innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu liyaftadu bihi min adhab yawm al qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim yuriduna an yakhruju min an nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adhabun muqim suna sa inda za a ba su dama su gabatar da abin da suke da shi na dukiya to da sai su gabatar domin su kubuta daga azabar Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa asarrun nadama sai su koya nadama a cikin zuciya su dinga daura nadama a lokacin da ba za ta yi amfani ba lamma ra'aul azab a lokacin da suka ga azaba babu tashin hankali ƴan uwa wanda zaka zo gabar Allah subhanahu wataala ka ga wuta ita ma ta ganka ka kalle ta ta kalle ka ka san ta ta san ka a ce kuma kai ne za a sanya kuma babu abin da zaka iya yi ba makawa sai ka shiga wannan ta ba fitinar da tafi wannan ka san kai ne za a sa kamar yadda ka turke ragon da za ka yanka ya san yanka shi za ka yi ba kuma inda za shi dole haka za a kwantar da shi duk faɗarsa duk ƙarfinsa duk girmansa haka za a danne shi ka sa masa wuƙa ka yanka to kai ma haka za ka gautan ta ganka ka ganta sannan abu mafi tashin hankali don mutumin da Allah ya tsare ya kuskura ya saɓi Allah ya shiga wuta to shi kenan babu sauran magana saboda gaba ta fi baya inda za mu ya fi inda muka baro rayuwar duniya Allah subhanahu wa ta'ala na kiranta ajila magaggauciya kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila waɗannan suna son magaggauciya suna barin wani yini mai tsananin nauyi a gaban su ran al to nan duk zaka kare gaba daya karkari ka gama rayuwa a ce ka shekara 120 in ma ka kai ko 130 a lokacin ka gaji an gaji da kai kai ma kanka ko kokari kake inda ma zaka mutum ma shikenan saboda masu kulawa da kai su ma sun gaji to sannan sai a koma can sabuwar rayuwa gaba daya a wannan rayuwa ne wanda bai samu ya bi Allah ba Allah ya tsare Allah zai ce da shi subhanahu wataala la yamutu fiha wa la yahya ba zai mutu a cikin wuta ba ba zai rayu ba ba wai zai mutu ba bane a'a zai rayu amma rayuwa babu dadi shine kamar abinda shi ke cewa menene amfanin baɗi babu rai to shine abin da zai na. wa asarru nadamata lamma ra'aw al'azab sai su ɓoye nadama su dinga daurayin nadama a lokacin da za su ga azaba wa qudiya bainahum bil qist sai a karkare a hukunci tsakanin su da adalci da gaskiya wa hum la yuzlamun alhali su basu kasance mutanen da za a zalunce su ba kai kanka a lokacin nan kafin a yi maka hisabi kai da kanka kama kanka hisabi domin littafi ne za a baka karanta Allah subhanahu wa ta'ala cewa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura sai a ce da kai littafi ne za a watsa ran al-qiyama kowa ya san ainihin littafin ya san sahibinsa sai nemi abucin sa idan ya je same ka sai sai dan faru da kai in ka dauka shikenan sai a ce da kai iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba karanta littafin ka kai kanka yanzu ka isawwa kanka ka zama chief judge ba sai an tafi da nisa ba in ka karanta ka karanta kai innan ka isa ka zame ma kanka babban alkali so da ka gani nan ne kuma sai ka jira hukuncin da Allah zai muna fata Allah ya sa mu gama lafiya ala ala inna lil لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى سيجاو هنكلم وأن دسوكي جايي أكن تاشن القيامة دسوموا من دومين سقار إيمان ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ala ku saurara inna lillahi ma fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da ƙasa duk gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wataala babu wani abu wanda zai wakana da wanda ya wakana da wanda zai wakana face Allah subhanahu wataala ya san da zamansa gabanin a halicci duniya da shekaru dubu hamsin kamar yadda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alaihi abinda zai faru shi yasa ya tabbata a cikin sahih awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah subhanahu Ta'ala ya halitta a duniya shine al-qalami fa qala lahu uktub sai ce da al-qalami kai rubutu al-qalami sai tambayi Allah subhanahu Ta'ala, wa ma aktub mai zan rubuta yace uktub ma kana wa ma yakunu ila yawm al-qiyama rubuta abinda ya faru da wanda zai faru al-qiyama wannan gabanin a duniyar kanta da shekara 50 shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin duk abinda ka gansa gaba daya na Allah ne subhanahu wataala da abinda ka sani da wanda baka sani ba duka na Allah ne to idan abin da ke sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su na Allah ne subhanahu wata'ala wane ne ya isa yayi wa Allah waye ko yayi wa Allah bore ina zaka ai shi sa Allah subhanahu wata'ala ce in kuna iya ficewa ƙarƙashin mulkinsa, to ina son ku fita cikin karkashin sammai da ƙasan ga ina za ku babu inda zaka don haka inna lillahi ma fi samawati wal ard ala ku saurara inna wa'adallahi haqq lallai alƙawarin Allah subhanahu wata'ala na cewa tashin alƙiyama zai tabbata wannan alƙawari ne na gaske na gaskiya walakin na aksarahum la ya'lamun amma sai dai da yawa daga cikin mutane ba sani ba alƙiyama za ta tsayo saboda ai yadda ka duba kake ganin yau ba wane gobe ba wane jiya ba wane shekaran jiya ba wane ɗauki ɗaiɗai za ka tabbatar da cewa za a wayi gari wata ran kowa ya kai na هو يحيي ويميت وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يتدسو هو يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى شكي رايوا كما شكي كشوا وإليه ترجعون سننغ الله سبحانه وتعالى ذا أميدكم wato wannan tana bayanin wata aya منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده هل من شركائكم من يفعل من ذلك من يفعل من ذلك من شيء a cikin waɗanda kuke haɗawa da Allah subhanahu wata'ala akwai waɗanda za su iya yin aiki irin aikin Allah subhanahu wata'ala shi yasa a can yake cewa yawma natwi samaa ka tayyi sijil lil kutub kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kama yadda muka fara halitta hakan nan ne zamu da ita idan ya zama na cewa kagan halitta bai zama wani abu bane da girma a wurin Allah subhanahu wata'ala to kuma mai da halittar ne zai zama da girma la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun shin wai halittan sama da ƙasa ne yafi girma fiye da halittan mutane ko ko halittan mutanen ne yafi halittan sama da ƙasa girma amma da yawa daga cikin mutane ba sani ba don haka wanda ya kage halitta tun farkon farinta bai nemi shawaran kowa ba ba a ce da shi ga yadda zai yi ba to kuma idan halittan ta lalace ta kare ta rube yanzu dawo da halittan kuma shine zai zama tashin hankali yanzu ka duba misali kamar waya ce bature ya yi waya ya yi rediyo ya yi talabijin misali ya yi mota ya yi kwamfuta shi kaɗai ya zauna ya ƙirƙiri wannan al'amari ba tare da ya nemi shawarar wani ba ai idan ka kalli tarihin kwamfuta da imeman ainihin monito ne monito ne babba imeme ake yin sa to amma yanzu ka zo ka duba kaga wayar kama misali kwamfuta ce saboda idan kana neman wani wuri kana iya shiga misali kawai wayar ita za ta yi gaidin naka ta ce ina neman wuri kaza ai kaga an ci gaba misali to yanzu sai bature da yi wannan kwamfuta sai aka samu kwamfuta din nan ta samu matsala misali ta dan lalace kana ga kaganta ne a farkon fari zai zama da wahala ko ko gyaranta shine zai zama da wahala wanne ne mafi wahala kaganta ne da wahala to in kaga ta bai zama da wahala ba to gyaranta kana ga zai zama da wahala to haka dan adam ne don haka inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kawai al'amarinmu idan muka nufe sa abinda kawai muke cewa kun fayakun kasance sai ya kasance duk kuma irin yadda kake ganin al'amarin Allah subhanahu wataala ya saba da tunaninka akwai wasu ababe waɗanda suke faruwa bature ya aiwatar da su domin ka gane Allah subhanahu wata'ala ikonsa ya karama bature ka ɗauki misali yanzu ba ana ricajin waya ta banki ba yanzu misali wayar ka ce babu kuɗi sannan account ɗinka akwai kuɗi amma kana so ka yi ricajin ba ka sai ka je shago ba ka ce a bani kati sai ka zo ka danna kawai ka shiga idan ka shiga wayar tana riƙe a hagunka misali ko ko a dama kana harba request neman recharging kati shi shikenan kawai sai ka kasa sako ya zo maka cewa yanzu wannan kati da ka nema in na biyar ne biyar ya shiga ba yanzu yanzu ka tura ba yanzu yanzu ya shiga ya dauki lokaci ne to ai ka ga ko saurin wannan shigan kati har da zai shiga cikin wayanka bai kai saurin ta da halitta ba idan mutum ya mutu a wurin Allah subhanahu wataala wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar ai al'amari ne wanda da kai ake dauki misali kamar transfer wani mutum ne misali yana Saudiya ko yana America yana bukatan kudi kai kana nan Najeriya shikenan sai ka ce tura min da account ɗinka sai kirkir sai ka danna kawai shikenan sai ce maka eh na ga alert kuma kudin sun tafi inda zai je sa ATM ya zare kudin ne zai ja kudin sun tafi waye kai su wurin ta ina suka je yaya akai sannan ai ba kwanuka aka ɗauka su ta instant transfer kai yanzu nan ka tura kuɗin kuma yanzu kuɗin ya tafi to wannan yana nuna maka cewa tashin alkiyama ya fi wannan sauri ka duba tafiya misali a jirgin sama da in za a yi tafiya sai an kwana a wannan ƙasa a kwana a wancan a kwana a wannan yanzu sai ka tashi yanzu nan za ka wannan ya kace to ni na tafi umara shikenan kuma ka sauka ce ga mun sauka a madina ai ka gani wato nesa ta zo kusa to duka waɗannan ababe ne wanda ake nuna maka cewa tashin alkiyama saurinta ya fi abinda bature ya yi ɗauki wayan nan hawa yau misali waya ce mutum zai kira ka ko ka kira shi yana saudiya to ta ina ne aka yi connecting waya babu inda aka yi connecting amma ɗaga hatsar za ka yi wanda kake magana da shi kai ka sansa shi ma ya san kai ne a babban waya ma kana iya ganin sa a ainihin kemara kana magana da mutum gashi na a inda yake a zaune ba haka yana faruwa ba to ai yanzu ne kake magana amma kuma shi bai kusa da kai kai baka kusa da shi ya aka yi nesa ka zo kusa to duka waɗannan abubuwa ne wanda bature yayi don ka gane cewa ainihin tashin alkiyama da hukuncin Allah subhanahu wata'ala ya fi sauri fiye da abinda bature ya aiwatar amma ba kowanne mu yake hankalta gane waɗannan abubuwa ba abubuwa da dama da dama da dama a misali ka dauki kamar whatsapp ko kuma irin youtube misali mutum ne yana nema a ce za a yi masa bukin visa yana wata kaza ce to turo min da password din naka kawai data abin nan data din nake nema sai a zo a zo a yi photocopy kawai ku sai tura wa ya kai shi instantly sai ce na gani shi ma yayi forwarding a tura shikenan nan da nan sai a yi bukin visa ce to shikenan visa ka ta samu kai kana wata kaza ake wannan aiki da kai da wanda ka tura ma din babu bai tashi ya tafi ko ina ba kai ka turo data page in naka shi kuma yayi forwarding wanda aka tura ma ya shigar baka wahala ba baka yi tafiya ba baka yi ihu ba baka gaji ba to duk irin wannan saurin transaction na Allah subhanahu wataala ya fi wani, amma mutane ba mu gane ba don haka Allah subhanahu wataala yace huwa yuhyi wa yumiit Allah shine yake rayawa kuma shine yake kashewa idan ko ya kashe din wa ilaihi turja'un dukkanin ku gaba daya makoman ku tana wurin Allah ne subhanahu wataala a don haka don mutumin da ya tsinci kanshi akan musulunci ya zamana kuma Allah subhanahu wataala ya taimake shi akan bin Allah subhanahu wataala wannan babu wanda ya samu taimakon Allah irin wannan koda ko ya rasa komai koda ko baka da kwandala in ka tsinci kanka da sifofin nan guda biyu bayan ya yi ka musulmi <clears throat> da ya yi ka musulmi bai yi ka ba a ba ma'ana bai yi ka fasiki mai sabon Allah ba kana bin sa sau da kafa to in Allah ya yarda ka dinga tsammani insha Allah za ka dace da rahmarsa to amma da yawa ba haka muke ba ga ayoyi nan ga al'amura nan ga dalilai nan da dama waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da su na cewa eh in an mutu ɗin za a rayu na buga muku misali da kwan kaza kaza ce za su zo su saka kwai misali ai yadda kake cin kwan ruwa ne yake zama to yaya ake yi wannan ruwa zai zo ya kado har ya zama dan tsako da idanu da baki da hanci da fiffike da kafafu yaya aka yi wannan duka aya idan da zaka ɗauki kwan misali ka ɗauke shi ai ruwa za ka je ka kaɗa kai ka ci abinka kawai ko kuma ka je ka dafa ka ci abinka to amma in ka bar shi wani lokaci kazan ta kwanta a kansa kawai ana nan ana nan ana nan cikin ikon Allah da hikimarsa sai wannan abu ya zo ya zama kawai ɗan tsako ka ba da lokaci sai kwandan ya fashe kawai sai ga ɗan tsako ya mutu yana kuka kaga duka waɗannan wasu ababe ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana darasi da ayoyi da saƙonni wanda ya kamata idan da muna hankaltan ƙur'anin nan sau da ƙafa ina gaya muku da laifinmu ya taƙaita amma ba mu hankalta da ƙur'ani duk wanda ya san buwayar Allah subhanahu wata'ala da girman kamunsa to yakan bi Allah ne subhanahu wata'ala gwargwadon sa annabi alaihi salatu wasalam saboda sanin irin waɗannan ababe an ce idan ka kusance sa kakan ji cikinsa, yana ruƙuƙi yadda ka san an ɗaura tukunya ta tana zabar akan wuta haka za ka ji cikinsa yana kaɗawa kawai saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wataala to mu ba za mu kai irin wannan ba amma mu kamanta bin Allah subhanahu wataala in azumi yayi za mu taru mu cika masallaci don sallah kaga masallaci ya cika amma to ni ba na kan rasa ganewa shin Allah Ramadan daban ne kuma Allah Sha'ban da Shawwal da Zulqa'da da Zulhijja daban ko ko a'a Allah ɗaya ne na Ramadan shine na Sha'ban to in ko shi Allah Ramadan shine na Sha'ban to me zai sa ka bi Allah cikin Ramadan sannan ka koma ka saba masa a cikin Sha'ban ai ya kamata mu ma kan mu fara muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wataala ya mana ararai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta 57 insha Allah to akwai tambayoyi da suka zo kamar haka to eh, na to an ce a yi maku magana a kan taimako da ake nema sai kun ƙara himma ƙwarai Allah ya muku albarka akan na baya ga amma yanzu ana buƙatan ƙarfiyar banya saboda ya kamata azumi na nisa ne ƙoƙari kuma da himma na ƙaruwa ba karka karkace kawai sa hannun abin da aka ci karo da shi ba da karka karka yi lissafi sai ka rusu ba ka haka eh, kawai sa hannun abin da ka ɗauko sai ka bayar sai kun ƙara himma ƙwarai da gaske eh, abin ya ja baya sosai mala ya ce ana bukata yau dai muka canji insha Allah muna son muka canji akwai tambayoyi da dama da suka zo a mai tambaya ta farko ya yi dogon abin na rubutu ya ce assalamu alaikum da fatan malam kana lafiya eh, ya Allah ka ƙara malam ɗaukaka duniya da lahira malam ni ne wacce ba musulma ba ta ce tana sona kuma a da baya ta tsani musulunci da musulmai saboda an kashe mata wanda za ta aura kuma an ƙona masu a garuruwansu a faɗan jos sai ga shi ta waye gari tana son ni wato hausa fulani malam a da tana shan giya kuma ni ma na sha siyan mata giya da kuɗina amma da taimakon Allah subhanahu ta'ala da nasihohi da nake mata ta daina shan giya malam na hana ta abubuwa da dama har mahaifiyarta ta ce tana tsoro kar na sa yarta da koma tana sallah an so a raba mu amma Allah subhanahu ta'ala bai yarda ba malam daga ƙarshe tana so ta musulunta amma fa idan zan aure ta nayi nayi ta musulunta amma ta ki ta ce sai an sa mana rana saboda kar ta musulunta yanzu ta rasa yanda za ta yi malam ta rantse babu wanda ya isa ya hana ta musulunta in dai zan aure ta malam babban tashin hankalina laifukan da na yi ma Allah subhanahu wa ta'ala malam abubuwan da na yi ina da ladansu malam na amince zan aure ta ni kuma ina da mata ni kwaɗayina shi ne ta musulunta malam in ta musulunta ban aure ta ba Allah zai kama ni malam so da dama za mu yi fada na daina kai musu kaya malam har coci ta daina zuwa malam family naka ba za su taɓa yarda ta musulunta ba ita kuma ta ce babu wanda ya isa ya hana ta in dai zan aure ta malam don Allah ina so a gaya min hukunci na a musulunci kuma a bani shawara Allah ya ƙara wa malam ilimi da ɗaukaka duniya da lahiya. to abubuwan da kai na laifi a sai ka nemi gafara domin <clears throat> annabi nuhu ya ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wato duk abin da kai ka nemi Allah subhanahu ta’ala gafara idan Allah ya so ka da rama zai gafarta maka sannan taimako da ka bada idan yi don Allah ne insha Allah kana da lada saboda ai wanda ba musulmi ba ma ana bashi zakka domin a jawo hankalinsa wa in kana Umar an Khattab radiyallahu an shi lokacinsa ya hana ya ce lokacin musulunci na da rauni ne amma tun da musulunci ya yi karfi babu wani compromise sai dai kai wannan ko kuma ai wannan a lokacin sa muna fahimta a don haka ba laifi bane insha Allah kana da lada amma shawarar da zan baka ne ka je kai istikhara ka nemi zaɓin Allah subhanahu wataala duk da Allah ya sanya maka ka ji kana su da shi a ranka to ka nemi taimakon Allah ka fuskance shi amma kar ka fuskura kar ka kuskura ka ce za ka aure ta bayan ta musulunta kuma baka aure ta ɗin ba ka yi yaudara amma ni ba zan ce da kai ka aure ta ko in ce kar ka aure ta ba duk da dai yadda na ji kana ta riliyar zancen eh, abin nan takardanka hankalinka ya karkata to amma ka je ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala in Allah ya yarda abin da ya fiye maka alkhairi in Allah ya yarda Allah subhanahu wataala zai aiwatar maka da shi mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya tambaya ta ita ce malan zaman da liman yake yi a hubba shin ya halarta mutum ya daga hannu ya yi addu'a Allah ya kai malan gida lafiya to akwai hadisai da dama waɗanda suka zo a kan yin addu'a tsakankanin zaman liman wato ta hubba ta farko da ta biyu amma dukkanin hadisan ba su inganta ba ana fahimta hadisai sun zo rututu wanda suke nuna akan yi addu'a wanda suke nuna ana ɗaga hannu amma dukkaninsu ba su inganta ba idan ka ce to aya ko wani hadisi na sallam ya ce a cikin sahihi da sunan akwai a cikin juma'a wani lokaci babu wani mutum musulmi wanda zai dace da lokacin face sai Allah subhanahu wataala ya anshi addu'arsa to ai bai ce maka ga lokacin ba ya ce ne kawai a take rado bai ce tsakanin zaman liman bane da tashin sa don haka ba daidai ba ne babu asali yadda muka ga wasu suna yi idan liman ya zauna a ɗaga hannu ana addu'a waɗannan dukkanin hadisan ba su inganta ba mai tambaya ta da bai ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam menene hukuncin matar da ta ke riƙe da yaran kishiyarta amma sai dai tana azabtar da su wani lokacin ma har ta hana su abincin da za su ci kuma ta rinƙa zagin su so ba daidai ba ne saboda ɗa na kowa ne ai kaman ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wani ne ɗan wani jarrabawa da faɗawa wani yanayi sai ka ji daɗi to mai hankali bai kamata ya ji daɗi ba duk sanda ka ga ɗan wani alalace to kai masa addu'a Allah ya shirye shi kai kuma ya kara naka saboda duk abin da za ka yi ka taimaka abin da ya kamata ka yi kenan don haka ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da ko kai ka haife shi ko ba kai ka haife shi ba amana ne a wuyanka ba daidai bane ka ga abin da abinda bai dace ba ka sa masa ido ko kuma kai ka ingiza shi akan hanyar da zai lalace don haka ka sani cewa za ta iya mutuwa ita ba ta san inda 'ya'yanta za su ba sannan ko ba ta mutu ba wato tana iya tafiya a haka ya zamana musguna wanda take yi wa waɗannan yara Allah ya kawo wanda zai mana ta hakan nan don haka ba daidai ba ne ta ji tsoron Allah ta gyara ta lura da su ta ɗauki wannan a matsayin amana kuma aikin lada mai tambaya ta gare shi assalamu alaikum rahmatullah malam ga tambaya ta tunda Allah ya ya kori shedan daga sama saboda rashin biyayya to yaya kuma shedan ya dawo sama har yayi sanadiyar fitan annabi adam daga gidan aljanna nagode Allah ya kara malan takwa to wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya hukunta saboda idan da annabi adam din bai sauko ba da mu yanzu dukkaninmu kowa yana cikin gidan aljanna To kuma nufin Allah subhanahu wata'ala shine kowa sai yayi aiki sannan ya samu sakamakon aikinsa sannan abu na biyu idan da annabi adam bai sauko ba da ba a karantar da mu kuskure da tuba ba domin ana so a nuna mana yadda ake kuskure sannan kuma idan an yi kuskuren ga hanyar da za a bi a tuba wannan ita ce hikimar da ta sanya Allah subhanahu Ta'ala ya sanya annabi adam ya ci wannan itace wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya da tsoron Allah malam don Allah ya hukuncin mazi yana karya alwala kuma in ya zuba a tufa ko wanda ko wanda yayyafa ko yana kare alola kuma ya zuba a tufa ko wando yayyafa ruwa ya kamata a wanke kuku za a wanke tufafin nufin sai mutum ya canza kaya ko mutum zai kama wajen ya wanke alhali tufafin yana jikin mutum ko sai an canza kaya to ya tabbata a cikin bukari da muslims Ali radiyallahu anhu ya ce kuntu rajulan madza'a ni na kasance mutum ne mai yawan mafi, don haka sai na aike abin nan Miqdad ibn Am ya je ya tambaye mu annabi sallam menene da zan yi aka ce da shi duk sanda maziyi ya fito ka kama azzakarinka ka wanke sannan ka wanke inda ya zuba ba sai an canza tufafi ba inda zaka iya gane inda ya taba to sai a wanke sannan kuma sai a yi alwala amma maziyi najasa ne baya sallah in ya zuba a wando har sai an wanke wannan wuri da ya zuba don haka idan ka ji shi ya zuba to sai ka duba in za ka iya gane wurin to ka wanke wurin ka wanke gabanka sannan ka yi alwala idan ba za ka iya gane wurin ba to sai ka wanke tufafin gaba ɗaya ko kuma ka canza shi wannan shine wallahu a'lam abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin yantattun bayinka fitintinin nan da suka yi mana yawa a ƙasa Allah ka yi mana maganin su abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana wasu bayan Allah sun kawo Qur'ani suna neman addu'a da kuma kuɗi mace tana neman addu'a da mu da ita Allah ka biya mana bukatunmu ah, marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari bandararrun matasanmu da 'yan mata Allah ka shirye su shirin addinin musulunci waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su ƴaƴaye shiryayyu mu kuma waɗanda muka haihu Allah ka shirya mana yaran mu shirin addinin musulunci Allah ka ba mu yara masu tausayin mu masu yi mana addu'a a bayan duk mutumin da yake shi hura wuta ne idan mai shiriwa ne Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa wannan shugaban ƙasa mu Allah ka kara masa lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ka taimake shi akan bin daidai duk waɗanda suke ma gwamnatin nan zagon kasa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su shirin addinin musulunci idan ba masu shiriwa ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma ta rubuta sana a wani ta mana ta kasar ba? ne kure za ku da fito Thank you.